إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 24 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda yi daidai da 21 ga watan satumba shekara ta 2022 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu a shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana a babi na 23 a wannan littafi shine babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da goma sha shida mun karanta ayoyin da malam ya kulla babi da su yau za mu tashi a hadisin farko a babin malam yake cewa wa ammal hadisu. hadisai da suka zo wanda suke marawa wannan babin baya wani babi babin da ke karantar da musulmi yin umarni da kyakkyawa da kuma hani daga aiwatar da mummuna duk inda mutum ya samu kansa ya zama wato tufafinka a kasuwanci ne a gidanka ne a ofis ɗinka ne a cikin masallaci ne a ko'ina ka samu kanka ya zama wannan ita ce ɗabi'arka a matsayinka na musulmi don shi umarni da kyakkyawa da hani daga aiwatar da mummuna ba ya taƙaita ga malami kaɗai ba ne kowa yana da damar da zai iya isar da wannan sako wajen yin umarni da kyakkyawa da kuma hani daga aiwatar da mummuna malam ya ce fal'awwalu hadisi na farko an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم ما لن يتي حديثي نفركو أو النبابي shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara yadda a gare sa قال أبو سعيد الخدري يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم أيكم الله تيرا دا منكم الله سقارة تبتا أدريش دا آلا ينسى ينا سوى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده جملة شرطية من رأى منكم منكرا كاغنا فعل الشرط كينا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم دك وند يغني دغتكنكو شيني من رأى منكم أي منكم أمة الإجابة كو الأمة دكوك أمسى كرا من زن الله صلى الله عليه وسلم مسلمي كينا تندا الأمة سر بكشي بيو akwai ummatin da'awa akwai ummatin ijaba ummatin da'awa su ne wanda ba musulmai ba kiristoci da yahudawa da kuma kafirai dukkansu suna cikin ummatin da'awa al'umman da ake kiransu su musulunta su rayuwarsu tana cikin zamanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi lokacinsa saboda haka ko da manzan Allah ya riga ya bar duniya har duniya ta naɗe lokacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam To duk wanda ya rayuwa a cikin wannan lokaci Ba yi da uzuri a wajen Allah sai dai idan inda yayi rayuwa bai taba jin labarin musulunci ba kuma bai taba ganin musulmi ba bai taɓa jin wani abin da ke da alaƙa da musulmi ba har ya mutu to wannan ana tawakkufi a al'amarinsa zuwa ga Allah saboda Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba mu zama masu azabtar da mutane ba har sai mun turo ɗan sako sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantse hadisi ne musalsal yace na rantse da wanda raina ke hannunsa lam yasma bi yahudiyyun wala nasraniyyun babu wani ba yahude da zai ji labari na ko wani krista ya ji labari na sun malam min bi sa'annan kuma ya ƙi yin imani da ni illa dakhalan na face wannan mutumin ya shiga wutan jahannama ina fata an gane wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan magana amince wannan to kaga ummatin da'awa wa'anda suka amsa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke wato wa'anda suna bukata a kira su zuwa ga addinin Allah su ne kiristoci da yahudawa da sauran addinan da suke bauta na wani Allah wanda ba Allah ba to wa'annan mutanen sun cancanci in dai sun ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka ƙi yin imani da shi to wa'annan mutanen in sun mutu za su shiga wuta amma wa'anda ba su ji labarin ba ba su taɓa haɗuwa da musulmi ba har suka koma ga Allah to al'amarinsu ana tawakufi ina fata an gane amruhu, ila Allah an gane wannan to ummatul da'awa ake magana a wannan hadisi wato ummatul ijaba ake magana afwan al'umman da suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne musulmai kuma wannan al'umman daman sun rabu kashi uku akwai musulmi akwai mumini akwai muhsini an gane ummatul ijaba sun rabu kashi uku akwai musulmi akwai mumini akwai al-muhsin wannan shine maratib na addini kenan ko dai musulmi ko dai mumini ko dai muhsini to wa'annan mutane guda uku ake magana Shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan zo da kira ce a cikin siyaki na sharaɗi tufidu al-umum wannan fi'lu shart kenan sai ce fal yughayyirhu bi yadi nan fi'ilu mudari'un ne maqrunun bi lam al-amr yadullu ala al-wujub wajibi ne ya canza wannan barnan da hannunsa malaman usulun suka ce wannan falyughayyirhu bi kaga jawabu sharf kenan anan jawabu sharf ne kuma ya dullu ala wujub suka ce wal amru mujarrad karina al qarina wujub umarni wanda babu wata ƙarina da ta rage mata ƙarfi to tana hukunta wajibci saboda haka dukkan su sun yi ijima'i cewa wajibi ne to amma wajibin ala marakibihi yana bisa martabobi nasa kaga wannan jawabu shart al'awwal kenan wancan fi'lu shart al'awwal sai ce fa in lam yastati' fi'lu shart al-thani kenan kaga jumla ce shartiyya in ba zai iya kawarwa da hannunsa ba fa bi lisanihi to ya kawar da bakinsa ne da harshensa ya yi magana akan wannan abun ba mai kyau ba ne amma da hikima sai ce fa'in lam yastafi kaga wannan fi'il shart kenan كنا kalbihi kaga wannan جواب a الثالث kenan. to ci abin a zuciyarsa sai ce wa zalika adhafu al-iman wannan shine mafi raunin imani ka gabar na ka kyamace ta a zuciya to maratib da malamai suka ɗauka a ƙarƙashin wannan hadisi shine kamar haka kenan barna yana iya rabuwa kashi uku akwai wanda za ka iya gusar da shi da hannunka to wajibi ne ka gusar da shi da hannu ga na farko uba barna a gidansa zai iya gusar da shi da hannu to wajibi ne babban ɗa barna a gidansu zai iya gusar da shi da hannu wannan wajibi ne ya gusar da shi an gane uwa ma haka barna a gidan mijinta a cikin 'ya'yanta ko 'ya'yan da aka haifa wa mijinta shi ma wajibi ne ta gusar da shi saboda ne za ta iya gusar da shi da hannu amince wannan wannan yana ƙara jaddada maka cewa addinin musulunci ya yadda da corporal punishment akwai abin da ana duka da hannu shine duk yaron da ya kai shekara goma baya sallah manzala ce a masa ne a dake shi kaga wannan duka uba zai yi ko uwa ma za ta ne za ta yi babban ɗa ma zai ne zai babban ya in mace ce za ta iya yi ko to kaga duk wannan wajibi ne a kansu amince wannan haka kuma malami ma a makaranta zai iya yin wannan ko da yake yau mun ɗabi'antu da cewa in za mu kai ‘ya'yanmu makaranta mun fi so makarantar da ba a taɓa su kwata-kwata wanda duka ma laifi ne a wannan makarantar kun ga anan muna da kuskure duk da akwai wasu daga cikin malaman da kuma wato suna wuce gona da iri a wajen duka to wannan su za a yi magana a kansu cewa suna yin ba daidai ba amma ba a haramta dukan ba an gano wannan saboda ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ashe Allah ba ya fi kowa sanin dan adam da shi ya halice shi ba ya ƙara masa wannan tsarin cewa a dake shi ba akwai sirri a ciki amince wannan shi sa wanda aka ce kwata-kwata ba za a taba shi ba an san garta shi an lalata shi saboda haka za ka ga wa'ansu abubuwa suna biyowa wanda kai ba ka ƙauna kuma sai ka gan shi tattare da shi amince wannan a duka a musulunci in dai ladabtarwa ne kada ya wuce bulala goma ƙa'ida kenan in dai ba haddi ba ne haka manzo Allah ya ce kaga kenan sai a ce a irin wa'annan makarantun in yaro ya ƙi a sa mai bulala biyar ko goma ya danganci yanayinsa ko to kaga dai kada dai a wuce guda biyar din nan ko goma wannan shine ka'ida a musulunci duk abin da ya sama haka to mutum ya saba wa Allah ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga nan ana fa yughayyirhu bi yadihi kenan haka kuma shugaba ina fata an gane zai iya kawarwa da hannunsa haka kuma wa'anda suke da madafan iko a hannunsu a ƙasa kaga kamar ɗan sanda ko soja ko makamancin haka masu sa wato kayan sintiri kaga suna da ikon da za su iya gusar da wannan to kaga wannan shi ma wajibi ne a kansu to wanda ba bai fada ɗaya daga cikin waɗannan ba fa shine ce fa in lam yastati fa bi lisani in ba zai iya ba to ya sa harshen sa yayi magana shine hadisin da muka karanta a can babin da ya shuɗe gabanin wannan shine addinin nasiha ko sai a mai nasiha wani ka ji tsoron Allah wannan abin da kake yi ba daidai ba ne. to wannan kowa zai iya yi aboki zai iya wa abokinsa uwa za ta iya wa ‘ya'yanta kuma za ta iya wa mijinta sa'an nan kuma za ta iya wa makwabciyarta kuma za ta iya yi wa kishiyarta in tana da kishiya an gane sannan makwabci zai iya wa makwabcinsa sa'an nan kai ma za ta iya yi wa abokinka ka shiga mota ne sai aka sa cashu a cikin motar sai ka ce direba da Allah a ji tsoron Allah wannan haramun ne da Allah dan bari mu dan an gane saboda me kaga kana da dama da za ka iya yin magana da Allah wannan ɗan kiɗin na ɗan damuna ya haƙuri ka kashe shi an gane yanzu ka mai ne ka mai nasiha in ya ce a'a sai ce to don Allah ka gani yanzu ina hawa mashin ɗinka kuma ba na so kuma kuɗi na zan biya ka yi haƙuri in na sauka ka ji kayanka tun da kuɗi zan biya ka an gane wannan ka ga bai ce ka gaya mai maganan banza ba in ya ma irin ta 'yan kabu-kabu to in ka yi fushi ka sauka mana shi kenan ka sauka akwai wani kana zuwa an kace mai zai bari haka ne ka biya kudinka kuma an jiyar da kai haramun a gane fakon, akwai maratib da za mu iya wa juna kuma mu rage ɓannan amma muna jiran sai aka rama kallahu amin jannan ka ga yanzu ya zo wannan zai hau shi ma ya ce mai kaza wancan ma zai hau ya ce mai kaza ya sauka ai dole ya haƙura don in ya ga a rana ya zagaya duk inda ya zagaya fasinjoji sun ce sai an kashe ko sai an rage wallahi zai bari saboda kuɗin yake nema amince wannan kaga wannan baya buƙatar ka ce wai akar maka launi zai zo maka wannan aikin ni da kai kowa zai iya yin wannan amince wannan to haka ake rage barna a cikin al'umma shi sa manzo Allah ce man ra'a minkum wanda ya gani kaga ba a ce sai malam ba gwargwadon ikon da kake da shi da damar da zaka iya kawar da wannan barnan to ka kauda amma in ya fi ka Allah ya sani shine na ƙarshe kenan wa zalika ab'aful iman ko shine fa bi qalbihi manzo Allah ce ya kyamaci wannan abin a zuciyarsa wannan hadisin wato yana ƙara tabbatar maka da aqidan ahlus sunnati wal jama'a akan wato imani ya zidu wa yankus amince wannan tunda an ce falyughayyirhu bi yadi na farko kenan fa in lam yastati fa bi lisani kaga biyu kenan alqalb a i'tiqad alqalb kenan wa qawl lisan sannan ne wal amal bil arkan amince wannan fa in lam yastati fa bi qalbihi sai yake abin a zuciya shine i'tiqad alqalb kenan ko sai ce wa zalika adaful iman kaga har yanzu dai yana cikin maratibul iman wannan kuma raddi ne akan khawarij da mu'tazila wanda suka ce imani shay'un wahidun la yatajazza imani abu ne guda daya baya karkasuwa amma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkasa mana shi anan ko kaga raddi ne akan su da jahmiya da suke da irin wannan mummunan akida akan wannan malam yace wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito sa a cikin sahihinsa yace rawahu muslimun sai ya nuna imani na komawa ne rauni zuwa mafi rauni kaga ya nuna maka yazidu wa yanqus abinda aqidan ahlus sunna suke akai kenan sa'annan ya nuna da'awa akwai hikima amince wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi kaga yana nuna maka maratib da'awa akwai hikima akwai abin da zaka iya gusarwa da hannu in yafi karfin ka to sai kai magana in yafi karfin ka sai ka kyamace abin a zuciya barna ce kace gani amma ba za ka iya gusar da ita ba yanzu misali ba ba keran da shugabanni suke yi akan kudin al'umma za ka iya maganinsa ba za ka iya ba to sai ka kime abun a zuciya Allah ya sani ba ka jin daɗin haka amma ba za ka iya yin komai ba amince wannan sai ka kyamaci abun a zuciya an gano wannan sannan akwai wajen da za ka goni barna kai a matsayinka ba za ka iya kawar da shi ba saboda ya fi ne ya fi ƙarfinka ba za ka iya kawarwa da hannu ba kuma ba za ka iya yin magana ba to sai ka ƙi abin a zuciya kaga wannan shi ma hikima ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a harkar da'awa ba komai bane saboda akwai abin da in ka gani zaka iya akwai abin da ka gani ba zaka iya ba mu duba kissan najashi najashi ai sarki ne kuma cikin ne kristoci sa'annan kuma ne ya musulunta amma idan ya bayyana musuluncinsa za su iya kashe shi sai ya ɓoye musuluncinsa ka gane a zuciya kenan ko yana yi a ɓoye ba a sani har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa da aka karɓi ransa Allah ya turo mala'ika jibril ya sanar da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya fito ya masa salatul ghaib kaga ya ɓoye addinin musulunci a zuciyarsa kuma ya aiwatar gwargwadon iko shine fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko Allah ka shirye da mu ما لم يتي الثاني حديث نبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم kaga malam ya kawo maka hadisan nan saboda suna fassara juna ko wannan na ƙara fassara wancan sai ya ce hadisi daga abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ma min nabiyyin nan annakiratu fi siyaqin nafi تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد أبن بطوري كيكرا an emphatic expression wato tabbas babu wani annabi an gano wannan ba'athahu Allah fi ummatin wanda Allah ya aiko shi a cikin wata al'umma kaga anan wato ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid wata wato wata irin al'umma kabli wanda suka zo gabani na wato duk annabawan da suka shuɗe tun daga kan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wani zai ce me yasa ba mu ce annabi adam ba saboda annabi adam ba a tura shi zuwa ga kowa ba a gano wannan saboda daga cikin shi ne tsatsansa ne kowa musulunci yake yi zamanin annabi adam saban Allah kawai aka yi ba a yi shirka ba an gano wannan saban Allah kawai aka yi shine ɗansa na kashe ɗan uwansa saboda auren da za su shine wannan saban Allah aka yi ba a yi shirka ba kuma ba a bautata wa wani Allah ba har annabi adam ya bar duniya bautan Allah ake yi annabi adam ya shekara 960 a duniya kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ishara zuwa gare sa kaga bai san shirka ba saban Allah kawai ake to daga annabi adam bayan annabi adam ne aka samu shirka shine wadda ya gusa ya ruka suwa'a da nasara wa'annan malaman guda biyar shi ɗan ya yaudari ɗalibansu ya ce kowanne a gina butun butumunsa a majalisinsa saboda in an kalle shi za a tuna cewa wannan malamin na karantar da mu alkhairi sai a bari haka hadisin abdullahi dan abbas ruwayin bukhari da muslim yayi yi ishara shi kenan aka fara daga nan da ya tabbata waɗanda suka gina butun butumin duk kowa ya mutu sai jikokinsu da tattafafun nai da unhuhun nasu sai ya zago ya ce ba ku ga kakanninku na girmama wa'annan gumakan ba suka ce eh kun san dalili ya zo da siffar ɗan adam suka ce a'a sai ce ai alloli ne in ba alloli ba ba wanda ake mai irin wannan girmamawan ku bautata musu shi kenan sai suka fara bautan wadda suwa'a ya gusa ya da nasara shine Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a kansa aka fara to kaga shine daga kan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa lokacin annabi Isa dan Maryam ina ba ta an gane babu wani annabin da Allah ya aiko shi zuwa ga al'ummansa gabarina, ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa kana lahu min ummatihi hawariyun face ya kasance a cikin al'ummansa yana da hawariyawa hawariyawa su ne masu tsantsan tsarkake zukatansu da addini domin Allah wato mabiyan annaba wanda suka shuɗe gabanin manzo Allah su ne ake kira hawariyun annabi isa da sauran annabawa sahabbansu ana kiransu hawariyawa an gane amma na manzo Allah ana kiransu ne ashabun nabi sallallahu alaihi su kuma alhawariyun an gane wannan saboda hawariyun ai al-mukhlisun al-asfiya abinda ake nufi da al-hawariyun kenan an gane idan an ce al-mukhlisuna sune masu tsarkake addini al-asfiya wato wa'anda aka tace su min ashabil anbiya daga cikin mabiya annabawa sune ake kira al-hawariyun ina fata an gane to shine malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ashabun da kuma abokan aiki su ne sahabbansu ya kuzuna bi sunnatihim wanda suke yin ruko da sunnansu an gane kaga wadda ya huta ya ruka suwa'a da nasara ai bayan Allah ne wanda suke malamai ne suna koya wa mutane addinin musulunci abinda suka koya daga wa annabi adam da 'ya'yan annabi adam da jikoki suka kasance a kai sai shaidan ya zo ya batar da wato jikokinsu da tattaba kunnensu da inhinhin nasu bayan sun mutu don ɗaliban da suka gina butun-butumin wa'annan mutanen shaidan ya san ba za su bautata musu ba saboda ya san sana da tauhidi to daman shi ɗan baya ke ɗanawa wanda a nan da shekara ɗari ko dubu zai cimma manufarsa haka yake yi shi ne fa ya zo da siffan mutum ya zo ya yaudari ƙuraishawa ya sa su suka fita yakin badar kuma aka kashe su lokacin da ya ga za a yi yakin ya gama la'iku na sauka da rawani ya ce inni a ma la kai wallahi ina ganin abin da baku a gani sai ya gudu amince wannan shi ya yaudare su suka fita kuma aka kashe na kashewa haka shi ma ya zo ya dasa wannan gubar saboda yana da manufa a na shekara ɗari to haka shi ɗaya yake wa ɗan adam haka zai fara dasa maka a zuciya abu kaza ne zai ce ma ai wannan sagira ce ana nan ana nan ai sagira ce sagira ce kana nan kana nan sai ce ma sai ka zo ka fada cikin kabira ta tatarakam kana fada sai ce maka ai Allahu ghafurur rahim sai ka ce ai zan tuba zan tuba zan tuba kawai har lokacin da mutuwa za su zo ta ka haka zai dinga dafa wa mutum a hankali a hankali sai mutum ya fada tarko yake hada wa dan adam Allah ka shirye da mu ka kare mu daga fada cikin tarkon shedan malam yace wa yaqtaduna bi amrihi wa'annan sahabban hawariyawa suna koyi da umarnin wannan annabin tunda annabi ya bar sunna ko to sunnan da wannan annabin ya karanta za su yi riko da shi kuma za su dinga kururuta shi suna yada shi a cikin al'ummansu mu sabanin mu yanzu idan ka ga mutum na kokarin raya suna sai ka ga ko dai ustazu ko malami sauran mutane zai ce ma ni ba malami bane ai wannan sai malamai sunnan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa ne da malami da wanda ba malami ba dole ka raya sunna amince wannan a gan a aikace a mu'amalarka a kasuwancinka a ofis ɗinka a gidanka a duk inda ka samu kanka a ga wannan sunnan ita ce a gaba shi ne malam sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun sa'annan za a samu a bayansu min ba'dihim bayan wa'annan annabawan da eh, sahabbansu bi ma'ana hawariyuna da suka zo a bayan annabawa wasu za su zo a bayansu khulufun wato wasu mutane da suke maye bayan gurbinsu da mummunan aiki ya kuluna su kuma suna faɗin ma la ya fa'alun abinda ba sa aiwatarwa suke faɗi shine kabura maqtan inda Allah an ta kulu, mala mala ta taf'alu Allah ce kabura maqtan inda Allah wato ya girmama laifin ya girmama a wurin Allah an ta kulu, mala ta taf'alun ku faɗi abin da ba ku aiwatarwa wato ana so a ganshi a aikace duk abin da Allah ya ce kuna faɗi to a ganshi kuna aiwatarwa amince wannan amma in ba ku aiwatarwa kuma kuna faɗi wannan faɗin da kuke yi kuma ba ku aikata shi babban laifi ne a wurin Allah to yanzu ana maganar sunna ne ko to duk inda aka ce ma sunnan manzala ne kai ma ka yi ta a aikace a gani ba ka ce wannan na akara maka lahu ne ah malam kadai ne zai shiga aljanna ai ba malam kadai zai shiga aljanna ba kai ma kana so ka shiga aljanna to a ga sunnan tattare da kai a office ɗinka a wajen kasuwancinka duk a gani to wani za ka gan shi masha Allahu in ya zo masallaci in yana sallah za ka ce akwai imani amma idan ka haɗu da shi a wajen kasuwanci sai ka ce wash dan yanzu da gaske yake shi kudin yake nema in ka mai magana zai ce kai nan wajen neman kudi ne saboda haka shi ya halal yake haram ta fanjama fanjam shi kawai ba ruwansa ne to a gan shi hatta a wajen sana'arka wajen neman kudinka, wajen aikinka a ga sunnan a aiwace ne ce suna faɗin abin da ba su aikatawa wa ya na ma la ne? kuma suna aikata abin da ba a ce su yi ba kaga suna bid'a kenan Suna ba a ce su yi ba kuma za su yi kuma kai magana ce ina ruwanka kabari na da naka ɗaya ne ka ji da naka mana ai ni na kaɗan ne ma kai Allah kaɗai ya san wani ma abin da kai kake in ka ɓuya wai amma na fiya ba kenan haka wasu suke kuma wallahi wani da zaka zo ka ce mai salamu alaikum kaza kaza kaza kaza ga abin da na ji malamai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaza sai ce hmm sheikh sheikh Abubakar Mahmud Gumi eh hada yin jinanci zai ma sai ce akara makallahu eh shi yana ganin kaman wai kana so ka nuna kai na Allah ne shi ba na Allah bane ai shi ba annabi bane dole za ka yi kuskure malam zai yi kuskure ɗalibin malam zai yi kuskure kowa zai yi kuskure ina aibin yake shine ka yi kuskure a nuna maka ka ki karba shine matsala amince wannan amma ba wanda baya kuskure kowa na yin kuskure a lokacin da kai kuskure aka nuna maka ka yadda ka gyara wannan shine abin da ake bukata amma ka yi kuskure aka nuna maka ka fasata ko kuma ka fara wasu maganganu to shi ne aibi ba wai a ganka ka yi kuskure a gaya maka kuma ka gyara ba amince wannan Allah ka shirya da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in ya ga irin wa'annan mutanen wanda suke faɗin abin da ba sa aiwatarwa kuma suna aiwatar da abin da ba a ce su yi ba faman jahadahum bi yadi fa huwa mu'min duk wanda ya yi ƙoƙarin hana su da hannunsa to wannan mutumin mumini ne ka gama ratibin iman ya ga abin da ba daidai ba ne yana da iko ce a ah, wannan ba daidai ba ne an gane wannan ba daidai ba ne ga abin da za a yi amince wannan yana da iko da zai kawar da hannunsa ya ce wannan mumini ne wa man jahadahum bi ne. wanda ya yi kokarin dakatar da su da harshensa ya yi ƙoƙari ya tsayar da su ya hana su aiwatar da abin da suke yi ko abin da ba a ce su yi ba suke yi yake faɗi da baki cewa wannan fa ba addini ba ne ba daidai ba ne ku ji tsoron Allah ku bari fa huwa mu'min manzo Allah ce shi ma mumini ne an gane wa man jahadahum bi qalbihi wanda ya ƙoƙarin hana su da zuciyarsa ya ƙi abin a zuciya sai manzo Allah ce fa huwa mu'min shi ma mumini ne kaga ya fassara maka wancan wa huwa ad'aful iman cewa mumini ne amma da'iful iman kaga yana nan a cikin maratibul iman an gano wannan yana matsayinsa a na matsayin musulmi kaga yanzu ya nuna maka almuslimu sannan almu'minu sannan kuma ne almuhsinu gwargwadon iko sai ce wa laisa a zalika amma bayan ƙi a zuciya babu wani abu a bayan haka minal iman na imani a zuciyar ɗan adam habbatu khardalin daidai da ƙwayan zarra babu shi to bai ji ba ko a zuciyarsa lafiya lau baya jin komai to akwai matsala kaga barna ba za ka iya kawowa da hannu ba ba za ka iya magana ba kuma baka ƙi abin a zuciya ba sai ka ji ba komai har ma ka ga in wani yana yi kana ganin to me zai hana an gane to yace to wannan babu wani ɗigo na imani kenan abisin nan akwai hatsari a cikinsa yana nuni raunin imani zai iya kaiwa har ya zama na cewa babu ɗigon imani a zuciyar ɗan adam kaga wannan yana ƙara raddi ne gawa khawarij da mu'tazila da jahamiya wa'anda su a wajen su in dai wani abu ya sauka a imani to ya fita gabaki daya saboda haka idan mutum ya yi wani kuskure kuma ya doge a kai su a wurinsa kafin ne kawarij kenan mu'tazila suka ce ya fita daga musulunci bai shiga kafirci ba yana tsaka tsaki amma a lahira dan wuta ne dawwamamme abin dawwamawa to in dai dawwamamme ne abin dawwamawa a wuta a lahira kaga zama kafiri kenan saboda kafuri ne kada yake dawwamar da shi a wuta ka gaba cinyan ba kafan baya ke amince wannan ahli sunna wal jama'a ko suka ce a'a imani na karuwa yana raguwa yana raguwa har a iya kai matsayin da ba za a samu wani abu a zuciyar ba shine wannan hadisin amince wannan kaga kuma raddi ne ga murji'awa wanda suke cewa imani daram dam dam Ko mun saban Allah da mutum yayi wai imanin sa nan 100 bisa 100 da nasa da na sayyidina Abubakar da Annabi Ibrahim da na mala'ika Jibrilu ɗaya ne kaga akwai matsala kenan ko wannan aqida murji'awa kenan to kaga duka wannan hadisin yana warware wannan aqida mummuna Allah ka shirye da mu malam yace rawahu muslimun wannan hadisi imamu muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa ya rawaito su a cikin kitabul iman babu kaunu bayanin nahai anil munkar min al iman babun da ke magana akan hana mummunan aiki yana daga cikin imani kaga daman ta'arifin imani da ahlus sunna suka bada kaga wannan hadisan guda biyu ya kunshe shi sai malam yace as-salisu hadisi na uku an abil walid ubada bin samit radiyallahu anhu qala بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه طب wannan hadisin ba da wuya a cikin masallacin nan wani ya sha daga cikin abin da hadisin nan ya kunsa mutanen najeriya ranka ta mu da wuya mu sha akan wannan hadisin ya ce hadisi daga abul wali uba da ɗan samit allah ya ƙara yadda a gare sa shine alkunyansa abul walid Allah ya ƙara yadda a gare sa yace bayana rasulallah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a mun yi mubaya'a lokacin da muka musulunta muka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi mubaya'a akan zamu ji zamu yi biyayya ga duk shugabanninmu duk mutumin da Allah ya daura a matsayin shugaba a kanmu muna son sa ko ba ma so za mu ji umarninsa kuma za mu yi masa da'a ko da ba ma son umarnin akwai matsala ce haka ne muna so ko ba ma so za mu ji za mu masa biyayya don wannan hadisin idan ka duba za ka san cewa to akwai babban aiki a fil usri wal yusri za mu ji umarnin shugaba a cikin tsananin rayuwa duk abin da ya ce sai mun ji akwai matsala ko babu duk tsananin rayuwar da muka samu kanmu in dai shugaba zai ce kaza za mu ce mun ji kuma za mu masa biyayya waye faɗi wannan maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaza akwai aiki akan mu shine ne fil usri wal yusri cikin tsananin rayuwar da za mu samu kanmu a cikin daular mu kasar da muke rayuwa mu samu rayuwar mu cikin tsanani kamar yadda yau muke ciki to dole mu ji umarnin shugaba kuma dole mu yi biyayya ga umarnin shugaba kuma haramun ne mu aibanta shugaba ko mu zage shi ko mu faɗi wani abin da zai nuna ƙasƙanci a kansa haka musulunci ya ce waye zai sha to akwai matsala ba yanzu ba ana maganan siyasa bane fa ba wani ana maganan campaign da ko APC ko PDP ko waye a'a yanzu ana maganan doka ne nawa na Allah duk shugaban da aka sa maka kana san shi ko ba ka san shi uba dattu dan sami ke ce mun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya mun yi mubaya'a da shi cewa za mu ji duk abin da ya ce mana kuma za mu yi masa ɗa'a ko da muna cikin tsananin rayuwa a cikin wannan halin da yake jagoranta mu kaga wannan hadisin ya hukar ko kaga ba ni sha amince wannan kuma za mu yi masa biyayya sai ce wa man shafina wa makarahina cikin nishadi shugaba ya ce ku yi kaza za mu yi ko kuma wa makarahina ko kuma muna cikin ba ma so ya zo ya ce sai an yi wani abu manzala ce ne za mu ji kuma za mu yi masa ne biyayya ku gane saƙon fa muna cikin tsananin rayuwa dole mu mai muntukar Allah ya ɗaura shi shine shugabanmu ɗaya kenan muna cikin saukin rayuwa kowa na jin daɗin rayuwa an ce dole ka masa biyayya sannan muna cikin nishaɗi a cikin wani doka da ya kawo dole mu ba an kulla boda ba an gane muna so ba ma so to in ka zo kana zagi kana da matsala an gane ai ka gane akwai matsala tun da ne wa makarahi na cikin abin da ba masu za mu ji kuma za mu yi biyayya ba wai don muna tsoron shi ba a'a saboda doka ne nawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gane fakon wannan ana rabba ka da mu'amalatul hukam ne nan. yadda za ka yi mu'amala da shugabanninka kana so ko ba ka so sun ba da wani dokan da kai ba ka jin daɗin wannan dokan manzala ce kai musu biyayya ko da ya shafe ka manzala ce ka yi haƙuri kai musu biyayya kaga ba a ce ka fito kana zage-zage ba ka fito kana aibantawa in ka fito kai zage-zage ko aibantawa kana da matsala Allah ka shirya da mu sai ce wa ala asaratin alaina to nan ne gizo ke tsaka ko da sun fifita junansu a kanmu za mu ji za mu yi musu biyayya ka wannan hadisin yana magana ɗari bisa ɗari a kan harkar da muke ciki a najeriya ko shugabanni ai suna fifita kansu a kanwa a kan al'umma to ko da sun nuna fifikon kansu a kanmu mu ji ni musu biyayya sai manzo Allah ya ce wa ala alla nunazi al'amra ahlahu to kuma duk al'amarin da ba hukuncinsa ba hannun mu yake ba kama kada mu yi sa'insa da ma'abuta haƙƙi yanzu misali security sai su ce a yi kaza a dode kaza a dode kaza sai ka zo ka ce a ya za a ce su yi mana kaza mu ina ruwansu da ba ruwanka manzo Allah ce duk al'amarin da jagorancinsa ba hannun ka ke ba ruwanka kai dai ka sa ido akwai matsala ko babu duk abin da madafan ikonsa baya hannunka to ba ruwanka ka yi shiru ka sa wa sarautan Allah ne ido kaga wannan yana rushe duk tsarin demokradiya saboda tsarin demokradiya sun ce in ka ga abin da bai maka ba ka fito kai ne ka fito kai zanga-zanga an gano wannan sharrin da ke cikin fito wannan kai zanga-zanga shine zai dagula maka lissafi zuwa mafi muni da tsananin rayuwa yanzu wa ma 'yan minkum bi ba'id ku je ku tambayi wanda ya yi rayuwa a Lagos me yan sas ya jawo wa mutanen Lagos ila yau ne na haza zai gaya maka cewa suna cikin tsananin kuncin rayuwa sama da lokacin da ba yan sas ba amince wannan shi sa duk abin da Allah ne ya ce da manzansa zaman ka shine ne ka bi dokar a lokacin an so a yaudari wawayen cikinmu a arewa ko su ma fito wanda da an fito <laughs> ina gani da dukkan mu yawanci mun koma Nijar in ma za su karɓe mu kenan Allah da arewa sai ta gagare mu zama da an yi wannan lokacin kuncin nan da ake tunani na rayuwa wallahi da times za mu fuskanta amma sai Allah mana gidan dogo ya mana gamjakatar bai sa wawaye daga cikin mu sun fada ciki ba Amin ji wannan Allah ya sa aka shawo kansu abin ya lafa in ba ka ba da Allah kaɗai ya san inda sharrin zai kai wato mutane a dinga fahimtar saƙon maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan ba ana maganar siyasa ba ko balle ka ce ana wata jam'iyya ne ana mata kamfen a'a yanzu ana maganin dokar Allah ne kuma da za ka zauna ka yi wa kanka simple analysis kasashen duniyan da zan ambata maka yanzu za ka ga wannan abin ya hau kansu ka je sudan ina fata an gane za ka ga cewa tana cikin kuncin rayuwa sama da kuncin rayuwar da suke ciki kafin albashir ya shuɗe su suka mai bore ko amma yanzu ne har a social media suke fitowa suna cewa laita hu raja'a kai cansa da dai zai dawo su ma sun yafe mai ya ma dawo saboda kuncin da suke ciki ya ɗara kuncin da suke zarginsa a wannan lokaci wato ibnu taimiyya yana da wata magana yadda ka san annabta yadda ka san wahayi yace ma kharaja qaumun ala imamihim illa kanat halatuhum aswa ba'da al-khuruj alayhi mutane ba taba fito na fito da shugabansu ba sai Allah ya shigar da su wani hali mafi muni sama da halin da suke ciki kafin su yi fito na fito da shi kaga magana ce ina ibnu taymiya ya dauko irin wa'annan hadisan yayi istinbatu kaga magana ce ko amma in ka ganta sai ga kamar wahayi ka duba misra abin da ya faru da su suka yi wa husn mubarak bore aka ko aka kama shi daga ƙarshe ma aka ce an yafe mai aka ɗauko wa mursi ko bayan mursi shi ma suka mai ne bore aka ɗauko wa sisi to sisin ma yanzu suna kishin kisun za su mai bore kaga illan kenan sannan ka duba libya ka duba abinda da gazzafi ya yi musu ka duba irin butulcin da suka yi duk da aƙidarsa mummuna ce amma irin zaman lafiya da amincin da suke ciki lokacinsa yanzu kuma ba kaga suna da na sanin da sun sani ba su kashe shi ba sun wulakanta gawan sai kuma Allah ya su abinda ba a yi da aka koma anas dan libya fa baya aiki duk wani matashi a libya sabbin an sandarta shi wata kawai sai dai dididi alat albashi daga gwamnati yana zaune ba cdd ba sadada ba wani aiki saboda haka in ka ga masu aiki yawanci baƙi ne da suke shigowa an sandarta su yanzu ba tana ji a jikinsu jiki magani. littafin libya kenan ko an gano nan to ka duba somaliya kuma ita ma ai bore suka yi wa shugabansu ila yau na haza sama da shekara talatin ko har yanzu suna ɗanɗana kuɗarsu kuma in ka ga kafiri a somaliya zuwa yau ba ne ko ɗaya musulmai ne ɗari bisa ɗari amma yanzu ga shi ne har yanzu suna ɗanɗana kuɗansu to ya kamata mu yi wa kanmu karatun kanatsu don wannan hadisin abin da ke karantar da mu ke ga iraq dama dama shi ai kashe shi aka yi an far musu ne ai wasu ne suka shigo ko amerika ce ta fito ta shigo ta abin nan to amma idan ka duba siriya ka duba irin halin da suke ciki za ka ga yadda suke guduwa suke me shiga ƙasashe da dama wata rana ina in inkaz karfe goma sha ɗaya mun je cin tuwo a sudan anguwan 'yan najeriya sai na ga wasu yara larabawa su shida 'yan suriya ne na tsaya ni da wani abokina dr ridwan na ce don allah ka ji wannan ka duba wannan yaran na ce kada kurayen nan fa su kama su yara ne 'yan mata ga sanan su shida sun fito duk inda suka ga mutum gungun mutane suka ji suna roƙon su da Allah dan taimake su in ba yaki ba ne ya kawo su nan to kaga dalilin wannan lalatacce gurɓatacce sai amfani da wannan wannan daman ya yi amfani da shi ya ɓata su to kaga irin wannan Shi ne mutane har yau suka kasa ganewa idan an ce mu bi dokar Allah ta ce ah yanzu ne aka san dokar Allah da me yasa ba a sani ba ya kamata mu yi kanmu karatun sanin Allah ka shirye da mu to manzala ne faɗi wannan balle ka ce ra'ayin wani malami ne ko malam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa an tarau kufran bawahan sai dai idan kun ga kafirci balo balo daga wannan shugabannin indakum min Allah ta'ala fi Qur'an nan ne kuke da hujja a gaban Allah in sun ce ku yi ba za ku yi ba in sun ce ku bari ba za ku bari ba saboda kun ga kafirci a fili don girman Allah ya mana tambaya akwai wanda zai iya bugun kirjinsa yau ya ce shugabannin nan da muke da su ga kafirci nan baro-baro a tattare da su sai dai zato ko sai dai amma ba ne ka ce gashi nan abu kaza a fili kowa ya gan ya san kafirci bane sai dai a ce ah, suna yi kaza ka gani ba ka gani ba ka bar shi nan. ashe nan har yanzu akwai alkhairi tattare da su amince wannan ba a kai lokacin da za ka yi musu buri ba saboda babu wani abin da za ka iya kamawa ka rike ka ce kowa ya san wannan aikin kafirci ne an gane sai dai ka ce son rai ina ba ta an gane da fifita juna da kuma wani zato ai suna kaza kai dai baka gani ba amma ji wannan Allah ka shirye da mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ala an taqula bil aina ma kunna wa ala an naqula bil haqq ubadatu dan sami da yace mun yi mubaya'an cewa duk inda muka samu kanmu za mu faɗi gaskiya la na khafu fillahi laumata la'im ba za mu ji shakkan zargin mai zargi ba in dai akan al'amari ne na Allah ba za mu shakkan zargin mai zargi ba ba ruwanmu duk abin da zai faɗi ya faɗi in dai Allah ne ya ce ayi kaza ba ruwanmu amma jona to don Allah wannan hadisin bai yi ɗari bisa ɗari a kanmu ba abubuwan da muke a Najeriya kaga yanzu in za mu yi wa kanmu adalci sai mu yi hadisin ne mana da baibai yace muttafaqun alayhi almanshatu wal makrahu abinda ake nufi cikin nishadin mu da abinda ba ma so bi fathi mimai hima malam yace mimun din da ke cikin su duka guda biyun dukan su suna da fataha ai fi sahli was sa'bi abinda ake nufi cikin sauki da tsananin rayuwa wal malam yace wal asaratu abinda ake nufi da asaratu fifita kansu su keɓanta wani abu kamar yadda suke sun sa wa kansu albashi mai tsoka ko sun samu sauran mai ƙanana sai ce al-ikhtisasu bil mushtarak shine keɓantan juna da wanda suke haɗaka da su sun keɓanta junansu da masu haɗaka da su ko pa ɗinsa za a fi sa mai dubu ɗari kaza amma wanda ba wancan ba ba a sa wani kuɗi ko su karantarsu sun ɗaura wa kansu miliyoyin kuɗi amma waɗanda ba su ba sai su ce ba su yadda a ƙara musu albashi ba haka ne kaga duk wannan shugabanni na yi na fifiko manzala ce to ko da kun ga wannan ku yi haƙuri an gane wannan wa qad sabaqa bayanuha imam an-nawawi yace bayanin ya riga ya gabata bawa'an bi fathil ba al-muwahhada ba'un na da fataha ba'daha wa wawun thumma alifun da wawun ɗin da alifun thumma ha'un muhmala sannan ha'un ɗin ba ta da ɗugu ai zahiran abinda ake nufi da bawahan ai a fili la yahtamilu ta'wilan wanda baya ɗaukan tawili kafircin da baya ɗaukan tawili ba zato ba ne. a'a kafircin da kana gani kowa ya san kafirci akwai wanda zai iya bugun kirji ya ce akwai shi sai dai zato ko da kuma shaɗi faɗi to shine ake nufi lokacin da in sun ce ku zo ku yi shine ba za ku yi ba in kuma sun ce kada ku yi ina fata an gane ba za ku yi musu da'a a wannan lokacin ba da'ar da ake nufi shine su sa ku ku zo ku yi wannan kafircin shine ba za ku yi musu ba sannan su zo su sa ku ku saba wa Allah ko manzon su shine ba za ku yi ba amma ko da an ga kafircin a fili fito na fito da su zai haifar da bala'in da ya fi bala'in da ake ciki sai a yi haƙuri a dake shi ne. jarabawa har zuwa lokacin da Allah zai kau da su ya kawo mana wanda suka fi su alkhairi sai mu tuba shi ne tsarin da musulunci ya bamu amma ba ra'ayi a fito a ce Allahu akbar jinin su ya halatta kaza ya ce ai kama ma malamai suke saboda haka arna ne su kaga haka ne sai kaga mutane ana kabarbari wani kaji a ce Allah sai ka ana cewa wato wai shaji imani ba wani imani wajen saban Allah ne wannan an gano wannan ba tarbiyyar manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam kuma ba shi bane magabatan mu suke akai Allah ka shirye da mu wannan hadisi Imam bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Fitan babu satarawna ba'di umuran tunkirunaha haka kuma ya zo a cikin Kitabul Ahkam babu kaifa yubaya al-imamu an-nasa an gane sannan imam muslim ya rawaito su a cikin kitabul imara babu wujubu ta'atil umara fi ghairi ma'siyatin wa tahrimiha fil ma'siya haka imam muslim ya rawaito sa sai mu kwana a hadisi na hudu idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muka yi na'am na'am larabci ne hmm. ga suna a cikin surat saf eh qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah eh larabci ne na'am baba eh na'am na'am na'am haka ne haka ne hmm, gaskiya ne hmm. amin amin kuma ka san amfanin zuwa wajen karatu kenan diddirin tsi za ka samu ilimin da da can baka da shi ko ba ma shugaba kaɗai ba fa ku gane yadda musulunci ke daraja shugaba yanzu miji a gidan gidansa menene shi shugaba to shi karan kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsawatar akan mata cewa laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi duk mutumin da ya zubar wa da miji mutunci a gabar matarsa Ka daina ganin kimarsa manzo Allah ce ba ni ba shi ba ni ba shi baya cikin al'ummata manzo Allah ce out na cire shi cikin al'ummata kuma duk mutumin da akwai yaron gida aka bata mutuncin mai gidan a gabansa ya daina ganin mai gidan da kima manzo Allah ce ni ma ba ni ba shi baya cikin magiyana a ranar tashin kiyama duka shugabanci ne saboda idan miji ya kalli mata ce zo ki kaza kaga ai in ba ta ganin shi da kima ne ba za ta san kashi ba an gane daga nan kuwa ke an samu matsala amince wannan to shi ne sirrin da ya sa ba ka ga iyayenmu sun san wannan karatu a aikace duk yunci idan mata ta kawo matsalan mijin ba a taɓa maganansa a gabanta sai dai a faɗi nata laifin a zazzage ta ta tashi tana kuka shi kuma sai dai a kira sa a mai faɗa haka iyayen mu da suke yi yanzu kuma kai kuma ka haifi mala'ika ta ka gaya min cewa kai baka da mutunci na yi wa ko ba ka bane amince wannan an gano wannan an gano wannan matsala to kaga akwai matsala kenan duk rintsi ai ana kiranta ne a mata fada akan nata kurakuran shi kuma idan an haɗu da shi sai a ɓoye sai a gaya mai aibinsa kaga an ɓoye aibinsa ko ba faɗi a gaban matarsa ba an gaya mai shi aibin danye ya ne danye gyara ita kuma an gaya mata nata aibin ita ma dan ta dan ta gyara to ne yanzu a mala'iku aka haifa kawai shikenan amince wannan to kaga shi sa matsalolin aure yau yake ƙara muni amin nan yake ƙara muni kowa baya so a faɗa aibin ɗansa ko ƴansa to kaga inda ake samu matsala kenan Allah ka shirya da mu na'am annabi adam ne eh <laughs> a'a annabi adam nake ai ɗari tara da sittin shi yayi a duniya annabi nuhu kuwa ya yi sama da shekara dubu ɗaya a duniya eh eh wa alaikum salam na'am eh <laughs> to bari ku ji to ai wannan to bari ku ji duk wanda yake yin wannan to shi ma Allah na cire mai kwarjininsa da kimarsa a idan al'umma saboda manzo Allah ne da kansa ya ce man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu duk wanda ya ga wani abu shugabansa na yi wanda shi baya so falyasbir ala zalika manzo Allah ce ya kula sai ce wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ya kuskura ya ce saboda yana yin wannan abin da baya so zai daina masa biyayya fa in mata in mutumin nan ya mutu saboda wai shugaban nan na yin wa'ansu abubuwan da baya so shi ya fito yana mai fito na fito yana zagin sa yana kaza mazala ce mata ni ta tin jahiliyatin yayi mutuwa irin ta maguzawa kaga yana nuna ma illa ne wannan aiki sannan sai hadisi ne biyu wancan hadisin imam muslim ya rawaito ɗaya hadisin kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da wato shugaba sai ce akan duk mutumin da ya ga shugabansa na wani aiki kada ya fito fili ya ne ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kada mutum ya fito fili man ra'a min amirihi ko aw min sultani duk mutumin da ya ga wani abu daga jagoransa falyakhlu bihi magala ce ke banta da shi ya je ya same shi ya mai nasiha fa in qabila in ya karba daidai wa illa in ba bai karba ba fa faqad adda nabi alaihi shi malamin ya sauke nauyin da Allah ya daura masa amma manzo ya hana a fito cikin mimbari ko gidan rediyo ko gidan TV ko social media a faɗa aibin shugaba ko a zage shi ko a ci mutuncinsa ko a faɗi wa'ansu abubuwan da zai ƙara wa mutane kinsa a zuciya bal haƙƙi ne akan malamai wajibi ne a matsayin ibada dole duk abin da zai kawo wa shugaba martaba da daraja a idan mutane malamai su ƙara fito da shi a idan mutane saboda kada a daina ganin shi da kima yanzu haka ake yi an gane in an samu ma wani malamin na yi sai ka ji an ce ai amma yayyafi an sallame shi ne amince wannan wannan addinin mu kenan mu musulmai ne kuma abin da musulunci ya karantar da mu kenan Allah ka shirye da mu na'am sittin eh eh eh ai na sani ai hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ban ce maka shekara dubu ba tunda ai dubun Allah ya rubuta masa ya kyautar da arba'in sai koma nawa kuma a nawa ya mutu to kaga shi kenan ba ya ce masa wancan ba <laughs> shi fa ya kyautar ka gane da ya kyautar kuma a ɗari tara da sittin ya mutu kaga in zaka ce ya yi rayuwa shekara nawa zaka ce ya yi ɗari tara da sittin zaka ce da ya ɗaura a kan haka sai ka ce to ya yi shekara kaza Allah ya rubuta cewa za a bashi an bashi dubu ya kuma zaɓi nawa ɗari tara da sittin shi nan annabi nuhu kuma ya yi sama da shekara dubu ɗaya don ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah kawai da'awa kawai sannan Allah ya zo ya halaka mutanen sannan ya ci gaba da rayuwa sannan kuma Allah zai karɓi ranta to yayi shekara sama da dubu ɗaya a duniya saboda mutanen da Allah ya ba su dogon rayuwa da tsawon rayuwa kuma su ba ƙanana bane irin mu zungura zungura ne ka gane tun daga zamanin annabi adam Allah ya halice shi

kuma laifin na nan saboda mummunan zuciyar da niyya ba na niyyarsa tunda ai man hamma bi sayyi'atin ko falam ya'malha ko sai ne katabaha Allahu biha hasanatan wahidatan aw kamilatan za a rubuta masa lada guda ɗaya wannan in bai yi ta don wato ya ƙi saboda tsoron Allah shine kamar yadda ka ce amma in kuma dama ce bai samu ba ba yi da shi ya yi asararta yana so ya yi zina ne kuma bai samu damar ba ne kaga ba yi da ladan ya je ya je duk hanyoyin aka toshe kaga ba yi da ladan yana so ya sha giya ne sai ya je nan an toshe can an ya je obalande an rusa an kora su ko ya je can an rusa an kora su sai ce kai ya eh, yi tsaki kaga bai samu dama ba ne ba yi da ladan ba yi da ladan eh na'am wa alaikum salam na'am na'am to zarra kuzi eh eh amai eh wato imaninsa ne rauni yayi qaz'u kenan maza Allah ya hana hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayan Bukhari da Muslim yace nahan nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaz'i qila wama al qala an yu'laq ba'd ar ra's wa yutrak ba'd yace manzo Allah ya hana yin qaz'u sai aka ce to me ake nufi da qaz'u sai ce a aske wani bangare na gashi a bar wani bangare kaga duk wanda kaga kaga tun wannan lokacin manzo Allah ya magana kaga yayi daidai da yanzu ko an cire nan an cire nan an bar nan ko kaga kasa uke nan yayi valantoni in yayi valantoni shi ma dai me kasa ne in yayi shalaman ne ma shi ma sunansa ne kasa ne in yayi ponk ne ma sunan shi ne u in yayi me suna nan da yawa hada suna yan kwallaye ko kasan su yanzu masu in an yi sai a yi shi kaman gashi a kona na kaman kitso a yi shi haka duk yan kwallaye ke irin wannan askin shi shine kaga yaran musu ma suke haka kona gashin a dan kona nan a yi shi fari nan a yi yalo wannan a yi shi bulu wannan a yi shi girin duk ƴaƴan mu na yi to duka wannan haramun ne kaga kai a matsayin babban wa a gida in kaga kanin ka yayi dauko scissors kit kit kit kit kit kit kit kawai ka kit tsakiyar shi kenan an gama in a in aboko ne ma kana kawai ka shigo class ɗinka kawai sai ka yi pik ka abin nan haka in kai lecturer ne ka sa wa ɗalibai ka'ida a ajinka dole a sa kaya ne eh, a sa kaftan ni aji na ka'ida na kenan sai ka sa kaftan ko jallabiya ba za ka shigo ma aji da english dress ba fita haka na gaya ɗalibai na ce ko bisi ne ya zo nan ajin ni ne shugaba saboda haka dole sai an yi wannan ka'ida ni haka ka'ida na yake ranar da zan shiga aji dole ka zo shi za haka wani ma da ɗan jallabiyar su ai da baba ne <laughs> sai zo ihu ya sa da ɗan hulansa ka'ida kenan in kana son jin karatu in kuwa waje rod shi kenan Allah ka shirya da mu eh na ƙarshe eh eh eh na eh. eh duk abin da za su ce mu yi za mu yi tun da ba su taɓa cewa mu bar addininmu ba kuma ba su taɓa cewa mu saba manzo Allah ba kawai dokoki ne na ƙasa suke kawowa eh a lokacin gwamnatin da ta gabata mun yi shugaba ya je taro ya sha giya ya kasa tafiya aka rufe shi a wurin tare sai muna magana da wani lokaci je shugaba ya sha giya a wurin da shi taro Jiya waye sha laifin akan waye akan shi ne ai kai ya shafe ka ba ai ne hadisin abdullahi dan mas'udin da ya ce, man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu duk wanda ya ga shugabansa na yin wani abin da shi baya son wannan abin sai manzala ce me bir kai hakuri ba ce ka yi fito na fito ba an ce kai hakuri yanzu duk wanda ya gan shi a wannan halin zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba to ya yi kamata ya yi sai ya hakuri da bayan da zai yi ah. ko ina zuwa an kayi magana zai hana shi sha ba zai hana shi sha ba saboda haka sai a yi hakuri a mai da al'amari zuwa ga Allah an gane sai a ci gaba da bin hanyar da ya dace har zuwa wanda zai zama mutum mai mutunci ya zo ya hau ya ci gaba da abin da ya dace wannan shine tarbiyyar da addini ya bamu Allah ka shirya da mu akwai kakan ladaninmu malam aminu Allah ya mata rasuwa yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa aljanna ta zama makomanta jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta abin da ta bari ya'ya da jikoki da dukiya Allah ya musu albarka ya maye gurbinta a cikin dukiyarta da iyalanta da kuma addininsu mu kuma da muka rage ya Allah kada ka kashe mu face muna masu imani ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa dokar ka ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan al'umma ya Allah ka kame hannun shugabannin mu kada ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama alkhairi gare mu da wannan ƙasa da kuma wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka ba shugabannin mu ikon aiwatar da shi kuma ka sa mana daga cikin wanda za su amfana da wannan abin yan uwanmu da suka fada cikin hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu mafita kamar da su cikin iyalansu cikin aminci su kuma masu wannan aika-aika wanda za su shirya Allah ka shiryar da su wanda kaddara ka ta gabata a kansu ba za su shiri ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ya Allah ka haramta mu da su har abada ka haramta haduwarsu da mu har abada ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka bashi lafiya da sauran yan uh, uwa musulmi wanda suke gida ko asibiti ya Allah duk inda suke ka ba su lafiya ka kwaranye musu dukkan wata cuta da ke damun su ka mai da su cikin iyalansu da dukiyarsu cikin aminci mu kuma ya Allah subhanahu wataala muna roƙonka yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon gina irin wannan masallaci ya Allah ka ba mu dukiya sama da dukiyarsa kuma ka ba mu ikon yin aiki sama da aikin da yi wa addini da mu da shi gabaki ya Allah ka karba mana a matsayin ibada ka tara mu a cikin ladan ka sa aljanna ta zama makomanmu ka sa ƙarshen kalmar da za mu furta a duniya ta zama la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka karɓi rayukanmu kana ne yadda da mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk